za a ga abubuwa yadda suka kamata kamar yadda na ce raddini zuwa ga prof ibrahim makari akan kokarin kare jahilai da yake yi na ga wani bidiyon prof na ga wani bidiyonsa wanda zan danna bidiyon idan na danna aka ji shi sannan kuma sai in yi bayani dangane da abin da ya faɗi Eh, ku bari ba wanda ya san komai da ku ba wanda ya san komai da ku kuma kamar yadda nake yawan faɗa wa ƴan uwa shi amsa tambaya da kuskure amsa tambaya da kuskure ba dole dalilinsa jahilci ba ba wanda ya san komai da ku kuma kamar yadda nake yawan faɗa wa 'yan uwa shi amsa tambaya da kuskure amsa tambaya da kuskure ba dole dalilinsa jahilci ba zai iya zama mantuwa zai iya zama zuhul hankalin shi baya wajen kana tambaya abin da kake faɗi daban abin da yake ji daban zai iya zama sankul lisan ka tambaya ya faɗi amsan shi abin da yake zaton ya faɗa daban ko abin da ya faɗan daban to a farko abin da prof ya fara cewa ya ce babu wanda ya san komai to ni ban ga amfanin wannan maganar ba ai babu wani wanda dama ya ce ga wani ya san komai ballantana a ce babu wanda ya san komai daman wani ne ya ce akwai wani wanda ya san komai wato waɗanda suka karanta falsafa duk wannan mataki ne na karkatar da kwakwalan al'umma sai ka ga babu abu sun kawo sun yi shimfiɗa da shi to daman wani ne ya ce akwai wani wanda ya san komai gaba na farko wannan maganar ba ta da fa'ida prof ya kawo ta wai ba wanda ya san komai to ai ba wani ne ya ce ga wani ya san komai ba dama wannan ta da hasil ya yi to amma sai ya fara masu falsafa masu dabara masu yaudara al'umma suka yi shimfiɗa irin wannan ba wanda ya san komai to ai babu wani wanda ya ce ga wani ya san komai to wannan shine shimfiɗarsa daman haka suke da dabaru daga wannan matakin zuwa wannan suna wasa da hankalinka ba wanda ya san komai da ba wanda ya san komai da kuma kamar yadda nake yawan faɗa wa 'yan uwa shi amsa tambaya da kuskure amsa tambaya da kuskure ba dole dalilinsa jahilci ba to ya ce amsa tambaya da kuskure ya ce ba dole dalilinsa jahilci ba haba prof prof ai a ka'ida na ilimi ina ganin da abin da ya kamata ka kai tafsiri waye amsa tambayar idan jahili ya amsa tambaya ba a daidai ba amsa tambaya ba daidai ba kuskure sai a istishabul asl eh, wanda ya amsa tambaya ba daidai ba asalin sa waye shi eh, in jahili ne idan jahili ne ya amsa ba daidai ba to jahilci ne in kuma malami ne ya amsa ba daidai ba to kuskure ne wannan shi ne sai ya ce wai amsa tambaya ba daidai ba wai ba dole ne dalilinsa jahilci ba ne ya eh, haka yake idan malami ne mai ilimi ya amsa tambaya ba daidai ba shine to za mu ce sanadiyarsa sababinsa ba jahilci ba ne amma jahili in ya shiga ya kutsa ya ba da amsa ba daidai ba wannan jahilci ne shine sababin sai a yi istishab al sai a duba a gato asalin shi wanda ya amsa tambayar waye shi wanda da ya amsa wannan tambayar jahili ne in kuma kana musu ko kuna musu ba jahili ba ne ai zan sa shi a fefe farko kenan wannan gabar da prof ya fara bayani ta biyu kenan tsaya kuma mu ji jahilci ba ba dalilinsa ba ba wanda ya san komai da ku. kuma kamar yadda nake yawan faɗa wa 'yan uwa shi amsa tambaya da kuskure amsa tambaya da kuskure ba dole dalilinsa jahilci ba zai iya zama mantuwa zai iya zama zuhur ba dole dalilinsa jahilci ba zai iya zama mantuwa zai iya zama zuhur hankalin shi baya wajen kana tambaya abin da kake faɗi daban abin da yake ji daban zai iya zama to ya ce zai iya zamantowa mantuwa wannan malami ne kenan ya ce zai iya zamantowa abin da kake faɗi daban abin da yake ji daban a shi wannan jahilin sai da ya maimaita tambayar ai kaga ya ji ke shi yasa ya maimaita zan kuma sa ya ji abin da aka faɗi shi yasa sai ya maimaita sai da ya maimaita sannan ya bada amsa wannan dai ko kaso furo ko kaki. wallahi sanadiyar amsa wannan tambayar jahilci ƙaunar wahidan sanadiyar amsa wannan tambayar wala jahilci saboda dama jahili ne saboda fa jahili ne fa yace ma gabotar a baya ya zo zagina ya ce ma gabotar ya ce ya ji wani wawa saboda haka yake jahili ne yake kutsawa inda bai sani ba gashi kuma a baya abin da ya ce kenan kai ya kalla ya ce wa gaɓotari da ni yake gashi da ni yake ya zo ya zage ni sai ya zage ka saboda jahili ne shi yasa wani har da abu na tsanantawa na ji ma wani wani wani wani wani wani wanda bai san yadda aka fuskanta ba gabotari yana maganan wai matsala ne na alwala wal bara me ya hada wannan da alwala wal bara kai ka san me ake nufi da alwala wal bara idan ka san me ake nufi da alwala wal bara me zaka kawo in da ai ma in da ai ma alwala wal bara'un ga wane ne shugaban da da a samu wala'in a gurin wanda za a tabbatar mishi da wala'i waye shugaban musulmin da matsala wanda take tattare da wannan matsalan na interfaith ita ce na ce matsalan alwala'u wal bara kaji ko kaji ni yazo zagi saboda jahili ne bai sani ba ana magana akan interfaith din nan sai ce wai ya ji wani wawa ga otari kaga jahili ne kuma ya kutsa ya kuma zage ka dan wannan wawa din kai da ka zo ka ce akwai wata matsala da take tattare da wannan matsalar ta interfaith da kai yake ba da ni yake ba shi yasa wato prom da dabaru ba za a kara karya ba eh, ba za a kara karya wannan mutanen fa jahilai ne wallahi jahilai ne ka ki kaso jahilai ne in kuma kana musu zan sa numba ta in na zo sa su a sikeli da Allah sai ka kira ka ce ba jahilan bane ai dalili ne ni da nace jahilai ne hatu kuma in kuntum A shi ne ka'ida eh, ai al ta albayyinatu ala almudda'i na yi da'awa sai in kawo wujja ai almusbiti zama muddali wala jahilai ne kuma amsa tambayan nan sanadiyarsa sababinsa shi ne jahilci ka yadda baka yadda wallahi jahilci sannan muƙaddara yadda kake faɗi cewa za ta iya yi wa mantuwa muƙaddara manta baye ai dai jahilin naka ai yana gefe a zauna ai a ranar da wancan jahilin ya ba da fitawar ai yana gefe ai shi ma bai ji ba ne shi ma ya manta ko to muƙaddara duk sun manta da Allah kwanan fatawar nawa duk ba a sai da muka zo muka yi bayani ko sannan suka ji tana ta yawo amma duk ba a sai da muka zo muka yi bayani ko ke sa wato furof jama'a ba suna da hankali ba wai 'yan zawiya ba ne a social media kaɗai ballantana a ce man ƙala da shekhi lima lam yufli abadan ballantana a ce min sharuɗin guri da ayyar kula bai ne dai shekhi kada bai ta bai ne dai da gasili ba duk 'yan zawiya ba ne a social media akwai masu hankali wanda ba a yi musu tarbiyya ba an gurɓata musu tunani suna nan da yawa kuma suna bibiya ai dai jahilin naka ai yana wajen shi shi ma mantawa ya yi ko sannan ma ka ce wai mutum wai yana ba da amsa wai hankalinsa baya wajen daman daidai ne kai da kasan hankalinka baya wajen ba ka da nutsuwa ka zo ka zauna kana ba da fatawa cikin addinin mutane kai musu illa kenan daidai ne daman hankalinka baya gurin ka zo ka zauna kana amsa fatawa daman dama haka shine a ka'idar karatu wato ni abin da na fahimta ko abin da na fahimta game da furo shi yake turo wa'annan jahila. in ya turo su suka yi jahilci sai fito kare su kuma haka fa yace wa wancan daƙiƙin da ya ce wa manzan Allah karami dan ƙanƙani haka ka fito kana cewa wai ana ce ana nuna masa kuskurensa haba furo ka ji tsoron Allah mana dan Allah ka ji tsoron Allah mana kana da kima fa ka ji tsoron Allah mana haba da Allah ai ba kowane abu bane ake faɗin sa abinda ka san kowa zai gane ƙarya ne furo baka faɗi haka fa ka fito lokacin da wancan ya ce wa manzon Allah karami ɗan kankani kawai sai ga ka ka fito wai abin da ya ma imani ne wai ana nuna masa kuskurensa wai kawai sai ya fito ya ce wai na yi kuskure ba daidai ba ne kaza kuma wallahi karya ne ba inda ya ce ya yi kuskure kuma bayan an nuna masa ma fitowa ya kara kansa sai da ya fitowa uku amma prom saboda kwata-kwata kama yadda mu makafi wai ka zo kawai wai kana cewa wai ana nuna masa kuskurensa kawai ya fito wai ya ce ya yi kuskure wai bai iya kuma ba inda ya faɗi haka haba da Allah furo kana da kima cikin al'umma haba da Allah ai ni bai kamata in yi karya ba ballanta na kai ji kuma wannan ya fito yana kara wannan kuma ko ni wala yadda nake kallo na ni nan ka ganna ɗalibi ne amma gani nake yanzu ba zan iya karya ba ballanta na kai haba da Allah tsaya in samu ku aikuji wallahi haka da wancan jahilin ya jahilci sai ya zo yana kare shi wallahi ya zo yana kare shi wai ai abin da ya yi imani ne ma tsaya ku ci ya ce Allah bai haihu ba amma annabi a bayan ma karami ne a bayan Allah ma'ana shi kankanin bawan Allah ne wannan duk wato ya yi kiɗan sayayyar wasu hashari ya yi hashari ya yi ya ce ma'ana shi ya ce ma'ana shi ƙanƙani ne eh, amma sai aka ji da prop ya fito abin da ya faɗi sai haka ci sai ku ji abin da ya faɗi wani wani daga cikin uwa naji naji an tura min yayi karatu yana fassara wani baiti na shehu ko radiyallahu anhu a wani irin fassara da kuskure to ba daidai ba a a fama waladar rahmanu fa huwa ko a ubaidu anan ba ya nufin kaskantarwa ko miskala zarratin ya nufi ina fata mun fahimta shi shi in ka san wa ake magana to da an faɗi kalma kawai shi kenan sai ka san to a cikin agrab ɗin da ake kawo wannan kalma menene ya dace da wannan shin a cikin agrab ɗin tasgir akwai ta'azim eh akwai ta'azim to shikenan ta'azim ake idan manzon Allah ake magana ko ka san akwai abin kalmar da za a kawo ta dan nufin girmamawa da da da wato nuna ƙauna da kula ko da nuna ƙauna da kula menene menene wancan baitin a ah. dama ana tasgirin abin da Allah ya umarni a girmama shi ana tasgirin salama. farko koma kenan abu ma tambaya dama ana tasgirin abin da aka yi umarni a girmama shi ana tasgirin sama a wajen malamin ma to amma tsaya aka ji duk ba wannan ne zai baka kullu unasin sawfa tahsulu bainahum wayyatun wa tasfarru min hal anamil malamai suka ce tasgiri ne dan ta'zim raka in ka sami irin wannan ba za ka fassara shi wato da kalma amma abin da yasa a shi wanda ya yi abin wato ya nuna min nuna a cikin imani nuna a cikin imani domin yana ganin kuskurensa duk da zaham na kasan dan adam ba ya san a ce bai daidai ba ko ba ya san a ce ya faɗi ɗanɗanan ya ce ya yi kuskure wallahi kaji wai nan da nan eh, nan da nan ana nuna masa hawa shi saura kana da kima amma in na ga ina ganin alamun son zuciyar nan ko kima ka tana zubewa kuma wallahi karya ne ba inda ya ce ya yi kuskure in kuma akwai wani ya zo ya ce min gashi wajen da ya zo ya ce ya yi kuskure ya dai ce an yi saɓani wa'insu suna ganin ya yi daidai wa'insu suna ganin bai yi daidai ba sai ya ce ya daidai haka ya ce amma prof ka zo ka sa kalmar kuskure sai jahili ya zo ya yi barna sai ka fito kana kare shi kama da Allah wannan wani irin son zuciya ne sannan ana kallon ka babban liman sai jahili ya zo ya barna sai ka fito kana kare shi kuma kare shi din ma kana kaka ba abin da bai ce baka ce ya ce haba da Allah wannan wani irin son zuciya ne wallahi ba inda ya ce ya yi kuskure cewa waɗansu suna ganin ya yi daidai waɗansu sun ce kuma ya yi kuskure sai ce to ya janye haka kawai ya ce amma ka ce ya ce ya yi kuskure wai ana nuna masa ana nuna masa ana nuna sai da faye wajen fitowa uku fa yana nema ba sai ya kare kansa ba amma ka ji ana wato dole dai sai ka raina wa al'umma hankali dole furo sai ka raina wa al'umma hankali wai ana nuna masa kuma wala ƙarya ne ba ana nuna masa ba ne, wallahi sai ne wajen fitowa uku yana nema sai ya kara kansa daga ƙarshe ne ne da ya buga ya buga ya buga sai ce to wa'insu sun ce ya yi daidai wa'insu sun ce ya yi kuskure to shi a kansa a ce ana wannan a kan manza a to ya janye amma ba inda ya ce ya yi kuskure kama da Allah to yanzu wannan jahilin ma ya zo ya yi jahilci ka zo kana bayanin wai ba lallai ba ne a ce kuskure a ba da fatawa sababinsa shine jahilci to a ya danganta da wanda ya ba da fatawar ai ya danganta da wanda ya ba da amsar tambayar in jahili ne ya ba da amsa bisa kuskure jahilci ne sababin sai a yi istisahu da asali a waye ne shi malami ne shi ko jahili asali ai wayannan jahilai ne eh, kuma na kalubanci ɗariƙa na ce ta haifar da ɗa da ya isa zo gaba na ya ce zai iya karewa wa'annan ba jahilai ba ne wallahi jahilai ne eh, jahilai ne kuma ko kai ba za ka iya karewa cewa ba jahilai ba ne ko kai da kake maganar ko kai da kake maganar ko kai tsaya dan baka samfur irin na jahilcinsu ga wani ya ce akwai hadisin yahudawa cikin bukhari Eh, shi ma wannan kuskure ne bro ɗalibi da ƙasar morocco ya zuwa ka to eh, eh, idris don allah menene mokifinka a kan wa'azin da shehu ya mana yau gaskiya yau shehu ya yi wa'azi mai zafi maganan gaskiya to me mokifinka kai na jinjinawa shi irin kwararren binciken da ya gudanar akan matsala ta istiwayin Allah da kuma tajisirin Allah subhanahu wa ta'ala masha ya kuri ya kuri kan da muke ya kuri malam Idris malam Idris kan da muke malam Idris salamu alaikum salamu alaikum kaman kan da muke masu shau nuruddin da sauransu kai kuma ba zai maka kan ya kuri ya kuri ya kuri menene mafi shawara menene mafi a matsayin shi na ɗan uwan gwagwarmaya kuma mabiyi ɗarikan mu ta sufaye yana ba shawara da Allah duk wani maudu'i da zai yi a nan gaba da kuma wannan maudu'in ma da ya gabatar don Allah shehu ya kula ga bin tafarki na magabata musamman shugabannin mu sufaye irin cewa Imamul Ghazali da makamantansu haka akan gari hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin fassarar da suka musu domin gaskiya shi yau ya wani abu da bamu ji daɗin sa ba a tafiyar mu na su ba yi su ne kan sa da Imam Bukhari ya ce wannan hadisin shi ne kuma shehu ya ce ba kowane hadisi suka rige da su a cikin sahihul bukhari yana da kyau ni a shawara na shehu ya kula da ka'ida na malaman hadisi cewa a cikin sahihul bukhari babu hadisi maudu'i dama dama hadisai allaka da sun ka yi magana akan shi duk da shi ma an samu malaman da suka yi isna suka yi ittisali isna da su bisa ga maganar gaskiya ba mu ji daɗi da irin hadisin da zamu zama yi a ce mishi hadisi na yahudanci saboda a mazhabin mu na magabata kamar yadda shehu ya bayani ya ce su ko dai su yi ta'awili ko su musifa da hadisi na so ya ce ko su yi ta'awili ko su yi tafwili kamar yadda magabata ya suka kamar yadda mabiya tafiyan sufaye suke bisa ka dan manta ba a shewa kuma zan yi tare ko shi sauri na auka Allah ya ka ana malam yarjin Allah ya yi bari mu talibi ya gama kafin ah, gaba bare bare jari bismillah to shi da shawaran da yake bayarwa ga shehu kuma muna jingina masa da irin na ga kokarin da yake yi ga kariya ga tafiyan sufaye Allah ya taimaka ya ya musu jagora ah. assalamu alaikum warahmatullahi mun gode mun gode Alright. Sai da kuɗa talibu ya kansa Allah ya saka mai da alkhairi. Kuma muna godiya kwarai da gaske. Sai dai ina ba wa shi malam shawara duk da akwai karatu da na ne akan wannan bayanin da ya kawo na cewa a kawo kaman a ce bai ji daɗi da aka ce wani hadisin yahudanci ba ne ya kamata a samu wani lokaci a ɗebo da littattafan yahudawan don a gwara a gani kuma inda ya ji farkon magana ta ba ina halima wani bukari ba ba ina kan shaksiya ba ba ruwana da shaksiya ina bin ba kaji kaji a ɗebo littafin yahudawa a zo a gwara da sayyidul bukhari eh, a ɗebo littafin yahudawa amma wai prof wannan yake cewa malami ya kuma kuje? kuma da yake an yi shekaru ana masu rudud akwai yan uwa na tare da ni a wanda na san rudud din su gare shi irin su malam abul fathi muhammad afani a kaji ko yan uwansa eh, kuma malami hadisin yahudawa cikin bukhari hadisin yahudawa cikin bukhari ka je ce dan uwansa kuma malami to tsaya ku ga in ƙara nuna ba wani tare da su saban eh kaji ya ce dan uwansa Qur'ani sai abin da eh, ya ce dan uwansa wanda yake tare da shi eh, kaga anan ya ce hadisin yahudawa cikin bukhari ok wannan shi ma kuskure ne ko pro eh, wannan shi ma kuskure ne hadisin yahudawa cikin bukhari a ɗebo littattafan yahudawan a gwara eh, a ɗebo littattafan yahudawan a zo a gwara ko eh, shi ma wannan kuskure ne ko eh, wala jahilci jahilai ne kawai jahilai ne sannan kuma wani abu da prof ya ringa faɗi wala sai ya bani mamaki na cewa ai yin fatawa bisa kuskure ba lallai ne sanadiyarsa jahilci ba ta iya yiwuwa a yi mantuwa to mun ji ya manta to shi kuma wannan ɗaya jahilin da yake gefe aka ba da fatawar ba wai sai da muka gama karatu sai jahili ya zo ta gefe shi ma ya jijji karatuttukan mu ya bibiya amma a gabansa aka ba da fatawar fa a gabansa aka ba da fatawar da yake jahili ne shi ma bai sani ba wai sai da muka fito muka karatu wai sai na ganshi kuma yiwu shi ma yana shari wallahi a gabansa a gab yana wajen aka ba da fatawar jahili shi ma tsaya kuma ka gani yana wajen aka ba da fatawa yana wajen tsaya ka gani eh, wallahi jahilai ne kuma ba baka iya kare su ba prof wallahi jahilai ne minti da ya rage a'a الله دان الله تفضل دان الله دان الله تفضل دان الله بسم الله ayi mana kalmomi ɗaya biyu a sharrafa mu akram kallah zaman ɗaya ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a bismillah wa salatu سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم شيخ سنويت da alamun magwani shi ba na an ce wanda ya zo na kujerar kare ya gaji ƙur'ani da abin da zan faɗa na san Sheikh junai da allah ya saka masa da alkhairi ya riga ya faɗa kaji ko daga cikin abin da ya faɗi har wannan fatawar ta jahilci shi ma da yake jahili ne ya ce ya san ya riga ya faɗi to tsaya kuma ka ji a wajen kuma aka wani na san Sheikh Junaid Allah ya saka masa da alkhairi ya riga ya faɗa. Musalam. Fatan malam ya sha ruwa lafiya. Na'am. mutum ne aure an gama biki an kai amarya hmm. an zo raka ango sai suka yi hatsari ya rasu shin matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba. Wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba. Yanzu dan Allah wannan ne wannan ne za ka ce wai hankalinsa yana wajen. Ya ji tambaya wai hankalinsa wai yana wai wani wajen ba. ya faji tambayi yana ƙara maimaita ta kuma tsaya ku ji wanda ya auri mace bai yi dukuli da ita ba suka rabu ko ya mutu to babu takaba akan wannan matar kuma babu idda akan wannan matar sai dai tana da sadaki to haka sai da ya maimaita fa abin da aka tambaye shi kawai hankalin sau yana wani wajen saboda kawai an raina al'umma hankali yasa wannan abin sanadiyarsa kawai jahilci eh, nan kamata ya yi magana a kan muhallin niza wannan jahilin da ya ba da fatawar furof sanadiyar fatawar jahilci ne ko ba jahilci ba mu sai mu ce jahilci ne saboda daman jahili ne Shi ne kawai ba ku ji tsoron Allah ku gaya wa al'umma gaskiya wallahi kai karan kanka kayi imani nan jahilai ne in kuma baka yarda su jahilan bane kai ma ilimin naka yana da alamar tambaya wallahi haka kwanaki wani daga cikinsu wani jahili ya kawo wata ka'ida daga cikin yaran naka duk duniya babu wannan ka'idar na ce yana ina ina ne aka faɗi tsayin sa ka'idar duk duniya babu shi ya zauna ya ci ya ƙoshi kawai ya faɗi duk duniya babu wannan ka'idar duk duniya daga cikin jahilanka kuma wani zo ya faɗi gashi izar a kawai. nake so eh, magana ta karshe eh, nake so in mm, harwa a bangare da ake mukabala da isa musamman bangaren Izana, izala ne cewa malaman usulun fiki sun ce idza a aqwal sadaqal istidlal hmm. idan maganganun malamai suka ba to ba za ka yi istidlali ka kafa wani hujja kaji duniya ba wannan ka'idar tantirin jahili ne shi yasa ba yanda ka iya kawai kai musu nasiha su daina fitowa suna jahilci suna halakar da al'umma kawai amma wai ko kai ka ce ai sanadiyar ba da fata a kuma wannan ai dabara ne ka san wanda yake da falsafa wanda yake da falsafa falsafa ne. ai akan mahallin niza prob za ka yi magana eh da ka cika da sai ka ce sanadiyar fatawar da wane yayi ba jahilci ba amma ka ringa shagube ka bar kan mahallin niza eh, ka bar kan mahallin niza ai mahallin niza shi wanda ya bada da fatawar jahilci ne ya kai shi ko ba jahilci ba ne shi ai amma wai ka ringa bayanin cewa ai ba lalle ba ne sanadiyar ba da fatawa ya zamanto in an yi kuskure jahilci ne ba lalle ba ne ya zamanto jahilci ta iya eh ba lalle ba ne ya zamanto jahilci ta iya yiwa mantuwa ne in malami ne ya bada fatawar kenan ta iya yiwa hankalinsa yana wani wajen inda asali malami ne kenan amma in jahili ya bada fatawa ba daidai ba sanadiyar ta jahilci shine kawai Allah ya samu dace shi yasa wallahi abun kunya kuma ni abin da ya bani mamaki wallahi na zata pro abin da mala ya tambaye ka zaka fito ka faɗi wallahi na zata shi zaka fito ka faɗi da ya ce ya baka maktabarsa in ka kawo inda ibn taymiya ya ce kaza wallahi na zata shi za ka yi wallahi sai na ga ka bar abin wato ƙarya ne daman wannan magana kenan shi ne mana ƙarya ne in ba ƙarya ba ne ina wajen ai ko raɗa wa yaranka kayi su zo su nuna wajen ai ko da kai ka nuna baka ji ba ka raɗa musu ka ce ku je ku ce ka ni na ma ji abin ma da aka ce akwai wani na gefensa cewa yi wai wani balarabe ya ji irin laraba wannan suna raddi kawai sai ji su kawai sun faɗi wannan magana shi ma sai ɗiba sai zo ya haɗa wallahi da za ake gaya mu eh, asalin wanda ke kusa da shi ya faɗi wai wai wani balarabe ya ji kawai yana raddi ga shekul islam ibn taimiyya sai ya ji ya faɗi shi ma kawai sai ya araya ya fa ba shi ya karanta ya gani ba wallahi da za ake gaya mu kuma siƙa ne yake gaya mu kuma wanda yake kusa da shi da yake faɗi to kaga irin wannan yanzu da Allah karatu kenan kawai ka ji wani ya faɗi abu kai ma ka zo ka maimaita a zo a risa ka a ce ka kawo kuma ka kasa kawowa ai ba a haka kenan in yayi kuskure kai ma ka yi ai ka karanta ka gani da idanka eh, sai ka fito ka faɗi wannan shine ilimi Allah ya sa mu dace abun ban mamaki wallahi haka kuma suke mana sharri haka kai wannan sharrin fa kamar gado ne fa wallahi ko Sheikh Sharif Sale yayi tsaya kuma in danna muku nasa yi wa ibn taymiya shar kamar gado ne haka kawai bawan Allah yana kwance wancan ya kago wani abu ya manna masa wancan kawai kuma baka isa in an ce ka nuna wajen ka nuna ba Hamma a ce labiri an baka kyauta ka nuna wajen babu kuma wallahi da a ce akwai wajen da ko jahilan nan sai an turo sun zo sun nuna to babu ne babu ne to a fito a ce kuskure ne mana shi ne kawai wallahi hashar sharif salis za ku je da ba wani tare da shi za ku ai ba ɗaya ba za ku Allah yana yana halittar wani al'arsh bayan wani al'arsh eh ku kuma shi al'arsh kan amma zatin shi kuma yana kan al'arsh wannan kuma shi ma wani magana ne ibnu taymiya kansa da aka tambaye shi da ya yi tasmimi ya tsaya akan lalle Allah yana kan al'arshu malamai suka ce masa to mun yarda wato wannan yarda fa ba na gaskiya bane to mun sallama ala tabdir jadalan shine ake ce masa taslimul jadali to mun ji wato kamar da Bahaushe ce to naji ba wai ya yarda da abin da kake faɗa ba tukuna yana sauraron ka har sai ka gama to suka ce masa mun ji to kafin ya halicci al'arshu fa a ina yake kuma shi al'arshu dan tun lokacin da Allah yana nan shi al'arshu yana nan sai faɗa cikin cewa al'arshu ai ba ɗaya bane kullum Allah yana halittar wani al'arsh bayan wani al'arsh bayan to wannan kalma Muhammad Abdu kansa da ya yi a cikin risalar azudiyya da ya zo kanta ya yi mamaki yake lalle hakika malamai wani lokaci wato in mai ake tsanzi ne ake cewa da hausa in ya ɗauke su za su rasa ma abin da za su faɗa bawan Allah nan lalle ya bata ya tafi wata hanya daban to wallahi wannan magana ba inda aka yi ta kawai shek sharif sale ne ai ya faɗi kuma ya kakaba wa ibn taymiya eh, wallahi ba inda aka yi ta ita ma haba Allah wallahi ba inda aka yi ta kawai shi ya yi ta ya kakaba masa haka fa kwanaki furofa ka fito ka ce wai Ibn taymiya wai kan alwala wal bara ya ce ai babu kyautatawa tsakanin kafirai da musulmai kawai ai babu wato wani ihsani babu wani kaza kawai haka fa kace fa haka fa kace fa haka fa kace kuma ba inda ibn taymiya ya faɗi wannan abu wanda na fito na baka amsa a wannan karatun nace ba inda ibn taymiya ya faɗi na ɗauko kuma na karanta abin da malamin mu suke cewa idan mutum maƙocinka ne kuma ɗan uwanka musulmi yana da haƙƙi uku a kanka akwai haƙƙul jiwar haƙin maƙoƙantaka akwai haƙƙul islam haƙƙin musulunci saboda almuslim akhul muslim sa'annan akwai haƙƙul ƙaraba wannan kenan in kuma maƙocinka ne kafiri makocinka kafiri kuma ɗan uwanka haƙƙi biyu ne da shi a kanka akwai haƙul ƙaraba dole ne akwai haƙul jiwar ihsan kyautatawa eh, dole kuma ba za ka cutar da shi ba ko kafiri ne amma ka ce wai mu kawai ai ce ba kyautata ba kaza haka fa ka cewa ba kuma ba inda aka faɗa haka haba da Allah ku ba da tattafan ne da ku ba dukkanin alamu yadda aka faɗi ji kuke wani ya faɗi kuke maimaitawa amma kana da littafin ai ka ce ka kawo gurin da aka yi haka buɗewa za ka yi ko ka ba wa yaranka su karantu amma babu haba da Allah kuna zubar da kimar ku wallahi wannan ma abin da Sheikh Sharif Saleh faɗi wallahi babu shi wallahi babu ba inda aka yi haka da Ibn Taymiyyah wai da ya dage Allah yana kan al'arshi wai sai aka tambaye shi to kafin ya halicci al'arshin fa wai ibnu taymiya sai ringa cewa wai ai shi al'arshin ai ba ɗaya bane Allah yana halittarsa daban-daban daban wai kawai sai ya ruɗe sai ya ba inda aka haka ba inda in kuma akwai gurin da aka haka a kawo haba da Allah wallahi ba wajen in kuma akwai a kawo wani da ya zo da na taɓa haskawa na ce gashi inda shakkar sale ya yi wa ibnu taymiya sharri na ba shi sati ɗaya ya kawo ya ce zai kawo satin ya ya wuce na ƙara masa wani satin na ƙara masa kusan wata uku har yanzu maganar da ake ciki an kusa shekara ba wajen babu kawai shi ya faɗi haba da Allah kamar gado wani abin yana ban mamaki kamar gado sai ku zauna ku ci ku ƙoshi ku ta ƙaƙa ba abu kuna faɗi ratatata kawai magana ba aunawa babu littafi Molan ka kitabun ra'asi kuna halakar da al'umma kuma in an ce ku kawo ku kasa to dan me sai kun bani wallahi na zaci cewa da aka tambaya wannan abin da malam alkasim ya ce na zaci ko a cikin ɗalibanka ko jahilan nan wani zai zo ya ce ga wajen inda ibn a ashe babu to ka fito ka ce kuskure kai mana sai kuma gashi wai ka fito kare wannan jahilin eh ka fito kare wannan jahilin wai mu za ka yi wa falsafa eh mu za ka yi wa falsafa sai ya fara yin shimfiɗa wai ai ba wanda ya san komai da komai to waye ce akwai wanda ya san komai da komai to wato duk wannan shimfiɗa ce ta wanda ya iya falsafa to kuma sanadiyar ba da fatawa ba lallai ne sababinsa ya zamanto bisa jahilci ba in an yi kuskure a ba da fatawa bisa kuskure ba lallai ne sanadinsa ya zamanto jahilci ba idan waye ba da fatawa sai eh, sai matan ba idan waye bayar in malami kenan ko amma in jahili ne ya ba da fatawa sanadiyarsa jahilci kuma wallahi wannan jahili ne shi yasa ya ce ma ga otar kwanaki ai jahilcin ne ya kai shi ya ce ma ga otar kwanaki eh, jahilcin ne ya kai shi wannan jahili ne kuma yaran nan naka jahilai ne in kuma wani ɗarika ta haife shi da zai zo ya ce ba jahilai ba ne zan sa nan ba wallahi sanadiyar jahilcin ya kalle ka ya ce ma eh, ai ga otar na ji ma wani wani wani wani wani wani wanda bai san yanda aka fuskanta ba gabotari yana maganan wai matsala ne na alwala wal bara me ya hada wannan da alwala wal bara kai ka san me ake nufi da alwala wal bara idan ka san me ake nufi da alwala wal bara me zaka kawo in da ai ma in da ai ma alwala wal bara'un ga wane ne shugaban da da a samu wala'in a gurin wanda za a tabbatar mishi da wala'i waye shugaban musulmin da matsala wanda take tattare da wannan matsalan na interfaith ita ce na ce matsalan alwala wal bara kaji jahilcinsa ya kai shi ya ce ma ga otari saboda matsalar interfaith an ce tana wato shi abin da ya ɗauka alwala wal bara wai da shugaba kaji jahili to wannan jahilin zai zo ya bada fatawa ka ce wai ai ai ba lalle ne wai sanadiyar wai fatawa wai jahilci bane wala jahilci kuma ɗaya jahilin yana wajen ai gashi sanadiyar jahilci ya ce ma ai ga otari saboda jahili ne bai sani bai kusa kawai ka ce in ba su sani ba su shiru kawai shi ne amma mutukar suka yi magana suka yi jahilci wala ba za mu karɓi wani kuskure ba kawai jahili ne kai ka shiga kai jahilci sunanka jahili in ka ji haushi ne ka kai karatu kuma nan da ake nan nan fa wani ya zo fa yana cewa duk da jahilin ya ce ya yi kuskure shi yana nan kan wannan fatawar wallahi haka wani ya ringa cewa tsaya mu ga ina zuwa wallahi haka wani ya ringa cewa eh tsaya ka ji wallahi eh, wani jahili nan ya ce shi har yanzu yana kai tsaya ku ji shi ya ce har yanzu yana kan fatawar wadda jahili ya bayar haka suke ɗari me za ka ce ni daidai ne kuma na yi karatu a ke saboda haka ba ni da ragowar wata magana da kai ana sa ka tuba min bi kana jin fatawar da yayi daidai shi kenan yanzu dan tsaya eh daidai ku tsaya ci kana ji na ya yi kuskure abin da ya yi kai kuma ka ce daidai ya yi me za ka ce ni daidai ne kuma na yi karatu a ke da aka ba ni da ragowar wata magana da kai anas wato kana ji na wata wadda ya yi daidai ce kenan har yanzu dan tsaya eh daidai ce kana ji na cewa idan mace mijinta ya mutu ba ta da idda daidai ce wannan fatawar kenan har eh, yanzu kai a wajen ka eh, ba za a ba ta gado ba ba za ta yi idda ba ba za a ba ta gado ba haka yi in dai ba a tare da ita ba wato kai yanzu a wajen ka duk da ya janye daidai ce ko barai kuwa barai kuwa haka yake wannan maganas haka take duk da ya janye daidai ce duk da ya janye daidai ce ai ni ba wai rashin janye wasu ko don matsayinsa ɗan ɗariƙa ne da ya faɗi maganar ya sa na goyi da bayansa a matsayinsa na ɗan ɗariƙa ba ka gane ka ko to duk da jahilin ya ce yi kuskure shi ga wani ya ce daidai ne duk da jahilin ya ce ya yi kuskure shi ya ce daidai ne kuma yana kan wannan fatawa yanzu ba barna ba kenan dan Allah shubaha fa ya kawo ya ba da amsar abin da ya jahilta shubaha ya kawo saboda ayar da ta ruɗe shi kila ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha ita ta ruɗe shi bai san waccan kuma ba ce. wannan kuma almutawaffa an ha zawjuha ne wallazina yutawaffawna bai wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara ya manta wannan almutawaffa an ha zawjuha ne wannan kuma almutallaqa ce Allah na tuba shi yasa wallahi ka bani kunya furup wallahi wai ka fito zaka ba wannan jahilin kariya haka fa wancan da ya ce wa manzo Allah karami dan kankani ka fito ka ringa sa kalmomin da bai fadi ba kace ya ce wai ana nuna masa kuskuren sa take kuma wallahi ba haka bane sai dai wajen fitowa uku kuma kace ya ce yayi kuskure ba inda yace yayi kuskure son zuciyarku ne yake fitowa karara kuma kai ne mai cewa ai babu ai babu eh, wannan tasubanci da kungiyanci ta'ifiyya kuma gashi ta'ifiyya tana bayyana a cikin tasarrufu naka gashi nan a cikin tasarruf naka tasarrufat ɗinka suna nuna ta'ifiyya ɗin ƙarara kana fitowa kare jahilai eh, saboda abin da suke naɓatar da al'umma kenan kana jin daɗi kuma wallahi jahilai ne gashi dai wannan ya ce hadisin yahudawa cikin bukhari kuma kai ma da karan kanka ka tabbatar duk wanda ya faɗi haka jahili ne eh ka tabbatar da haka tsa'insa e, bayan wannan ya ce ai hadisin yahudawa cikin da kasan morocco yanzu a ta musamman ya ba mu ji daɗi ba Allah ya yi bari mu ya gama a ah, bai gama ba da shi da tare bismillah to shi ne shawaran da muke bayarwa ga shehu kuma muna jingina wasu da irin na ga kokarin da yake yi ga kariya ga tafiyar sufaye Allah ya taimaka ya ya musu jagora ah. assalamu alaikum warahmatullahi ah, mun gode mun gode Ƙasar da kuɗa talibu ya kansa Allah ya saka mai da alkhairi kuma muna godiya kwarai da gaske sai dai ina ba wa shi malam shawara duk da akwai karatuttuka da nayi akan wannan bayanin da ya kawo na cewa a kawo kaman a ce bai ji daɗi da aka ce wannan hadisin yahudanci ba ne ya kamata a samu wani lokaci a ɗebo littattafan yahudawan don a gwara a gani kuma inda ya ji farkon magana ta ba ina suka alimamu bukari ba ba ina sukan shi. za ku ji da kansa kuma zai ce wawanci ne ya ce jahilci ne hauka ne za ku ji da kansa zai ce fata ko raunana ko ba'ana cikin sabbin suna ganin cewa idan duk masu kokarin batanci ga addinin musulunci ga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da abin da suke kai hari kamar sahihul bukhari domin suna ganin cewa idan suka iya waton bata ko raunana ko ba'an cikin sahihul bukhari to sun gama ba'an a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin makarantar ahlus sunnati wal jama'a kuma wannan gaskiya ne abin da suka zata din gaskiya ne kuma hakan ne to amma kuma ba za su iya ba haihaci sahihul bukhari a waham ne hauka ne da jahilci kaji ko idan mutum ya tunanin cewa har zai iya shiga cikin sa, ba a sami wani littafi bayan littafin kaji waham ne hauka ne jahilci haka kuma ɗaya daga cikin yaransa ya yi wai har da cewa a ɗebo littattafan yahudawa a gwara ɗin Allah ya sa mu dace shi yasa da ya sa nan ba shine dai wannan fatawar furubdi yadda ka kai ka dawo sababin ta jahilci eh, sababin ta jahilci eh, wannan falsafan na wai na cewa ai ba lallai ba ne amsa fatawa bisa kuskure ya zamanto sababinsa jahilci eh haka ne in malami ne ya yi kenan amma in jahili ne ya yi fatawa bisa jahilci sabab ko bisa kuskure sababin kuskuren jahilci ne wannan shine magana in kuma kana da ja shi wanda ya fata babba jahili ba ne ganon bazansa ya eh, ganon bazansa wala jahili ne eh, jahili ne in kuma wani zai iya karewa ba jahili ba ne to ganon ba nan da Allah ganon ba nan zansa eh, in wani zai iya karewa ba jahili ba ne wanda ya fata wato ganon ba nan ai wujja ce take magana ganon ba nan in wani zai iya karewa sababin wannan fata wato jahilci ne Eh, in kuma kana musu ko za ka kare ba jahili ne ya ba ganin ba ganin ba nan eh, Allah ya shirye su eh, haka suke bata addini wallahi suke halakar da al'umma tsantsar jahilai kuma kun san jahilan ne ku ce su je karatu kunki eh ganin ba nan assalamu alaikum na'am assalamu alaikum wa alaikum ya ibada alhamdulillah ya gida alhamdulillah in shahadi Allah ya sa shi a mizani wato raka iya tuna maganar Malam Idris zai yake sai mutum ya yi gaba ne sai wannan jahilin su wahala ka su farka samu kamar karatu. Wala wannan wahala da mutane suke a banza wallahi da jahilcin su wallahi. Dole irin wannan abun da suke sai an zo an yi bayani wa mutane an kawar shi ba saboda jahiliya ne wallahi magana na gaskiya jahiliya ne na yan kashe ko ba. nan fa nan fa wani ya fito yake cewa akwai hadisi ruwan bagaja a sayil muslim nan nan fa kuma abin da zai baka mamaki shine shi wannan malamin nasu da yake dingina kansa da su ban taba ganin lokacin da aka ce ga prof ya dauko sayil muslim ko sayil bukhari ko tirmidhi ko ibini majah ko nisa'i ko bai'aqi yana kan da alabi tsoron me yayi hadisin suke kullun irin ka magana falsafa kullun zazzabi na bai na zalika hawa lai haka kullun haka shi yake tsakani da Allah ni ban taɓa ganin furo ɗauki littafi na kan da alabai gashi littafi na kan da su wallahi kullum magana ba ba magana straightforward kwana kwana kawai falsafa kawai wallahi ne mutum ne haka tsakai wannan wallahi mu wallahi su musiba ne a musulunci wallahi barna suke kawo musulunci bai gyara ba wallahi kullum magana za ka taɓa samun magana falsafa kawai in kai magana sai ka samu shugaba eh na mu irin wannan mutanen wallahi jinadu jahili ne ya fito ya jahilci ka fito kana cewa wai kana kare shi jahilci ya yi ina ma bada bai ce kawai ban sani ba amma kawai fito ya bada fita jahilci kuma kana cewa wai ya san wahami wani irin wahami ne haka ya bada amsa cikin jin daɗi ka ce wahami ya samu Allah ya raba mu da sun ya bada amsa fana dariya fa dariya bai na bada amsa fa kamar in ya sani kawai ga shi <laughs> mufti a gama satawa Allah ya sa mu dace Allah abun mamaki wallahi tallahi eh wallahi akwai ban takaici Allah ya saba ga wallahi wannan suna cutar da amin da za ku nuna kai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana barka da wannan lokaci na barka da an wani lafiya alhamdulillah ya ya karatu kuma ya himma Malam kana magana da Bahara alkashin daga nan Misira ta ƙasar Libya. Wallahi muna kan Masha Allah ya yi kyau dama dai ni na kira ne da yi wa malam fata alkairi. Allah ya saka da. Ina eh, ƙara nuna ta wannan ne fatawar. furo ba yi falsafa za ka yi ba yi magana kan mahallin niza wannan fatawar wallahi jahilci ya kai shi eh, wai ba da fatawa bisa kuskure ba lallai ne sababin sai zama to jahilci ba eh idan waye ya ba da fatawar eh, in jahili ya ba da fatawa bisa kuskure sababin fatawar jahilci ne kuma wannan wallahi jahilai ne ai gashi ya ce ma ga gaɓotari saboda ana magana a kan intafet an ce wannan mas'ala tana da alaƙa da alwala'u wal bara yace ya ji wani wawa ga otari wanda da kai yake kai ya zaga ni yazo zagi ai dan ni nayi magana shi kuma jahili bai sani ba yazo ya zage sai ya zage ka a yace ma wawa ga otari assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam yana rubuta wannan ne mata wa na'am to jahilcin ya kai shi ni ya zo ya zaga ni magana nake na kan ilimi shi kuma ya zo da jahilcinsa ya ce ya ji wani wawa ga otari jahilcin ya kai shi ya zage ka jahilcin ya kai shi ya zage ka ce ma wawa ga otari ni ya zo zage ai saboda ni na ce mas'alar tana da alaƙa da alwala'u wal bara shi shi jahili ana maganar karatu ya zo zai zage ni ille ku sai ya zage ka ya ce ma gabotar kai ma sai ka faɗi irin abin da na faɗi kun yanzu in kuka ce ni ne gabotari dan na ce mas'ala tana da alaƙa da alwala'u wal bara kuka ce shi ɗin ba gabotar ba ne to san zuciya kuka yi Eh, ai ita ka'ida ƙauriya ce kulliya amma na shiga ciki probe ya shiga ciki ba ka cire wani in dai dan na ce matsalar tana da alaƙa da alwala wal bara interfet ka ce min gaɓotar wawa eh, to duk wanda ya faɗa shi ma wawa ne gaɓotar ka ka san wanda ka zaga yasa kawai jahilai ne jahilai ne eh, sai sun yi jahilci ka fito kare su kuma wallahi ba za ka iya kare su ba duk yadda ka iya wallahi ba za ka iya kwatar su ba bisa jahincin da suke yi eh, kawai ni fahimta ne dole ka kare su saboda su ne kuke turowa suke haushi eh, su kuke turowa suke haushi in aka yi musu tsirara kuma shi kenan ko shi kenan ɗarika ta rushe tunda su ne masu kare ɗarikar yanzu to dole ka fito kana kare su eh, saboda kada a yi musu tsirara to ai da ka fito a mutum ga nan ba na sa wallahi jahilai ne kuma abin da suke faɗi babu shi a karatu kwata-kwata jahilci ne tsawaran jahilci in kuma wani yana musu ga nan ba ya kira kaga ai jahilci ya kai shi ya ce ma ai ga otal jahilci ya kai shi ai shi sa dole sai sun yi magana kan abin da ba sani ba kawai ka ce mana baka sani ba shi shikenan sai ne Allah ya samu dace ina jin zan tashi me eh, zan tashi ma dai wannan ne dai abin da nake so in ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu